وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتارك البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نريد يزاكي شوانا قرينا كانوا وانا يمتشينا لربادر الخبيث a yau 23 ga watan jumada al'uda jirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 30 ga watan 1 miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafin na mai suna alwabilus sayyib wa rafi'ul kalimat tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abubakar ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala ah, wannan shine darasinmu na a cikin wannan littafi a inda za mu tashi kan fasli na goma 17 al-faslu as-sabi'a 'ashar bi azkar al-karbi wal-ghammi wal-huzni wal-hammi wato zikirai na tsananin bacin rai da ainihin tsananin bakin ciki da damuwa da kuma wato damuwa da bacin rai waɗannan kalmomi guda hudu kalmomi ne wanda suka yi tarayya a cikin ma'ana ɗaya da cewa akwai ɗan bambance-bambance kaɗan a cikinsu game da za mu yi bayani a wannan fasili yana magana akan abin da ya kamata mutum ya faɗa yayin da yake cikin damuwa ke cikin bacin rai da tashin hankali alkar da alghammu da alhuznu da alhammu dukkaninsu kalmomi ne waɗanda suke tarayya a cikin ma'anar wato bacin rai da baƙin ciki sai dai kamar yadda aka sani cewa a harshen larabci akan samu 'yan bambance-bambance akan kowace kalma waɗannan kalmomi a abu hilal al'askari a cikin littafinsa al-furuq ya ambaci bambance-bambancen da ke tsakaninsu na farkonsu shine alham to shine matakin farko alhammu yadda yadda Abu Hilal al-Askari yake cewa abinda yake nufi shine mutum ya zauna yana tunanin yadda zai kawar da wata damuwa da take tare da shi ko kuma ya samarwa kansa wani abin da yake sha'awa wannan damuwa da zai yi ta yaya zai kawar da wani abin da yake tare da shi da baya so ko kuma ya za a iya samu abin da yake so da baya da shi wannan damuwar ita ce suke kira alham alhammu ya ce alhammu kuma shi kuma abinda yake nufi damuwa ce da take samun zuciya ta aukuwar wani abu mara daɗi da zai faru ga mutum ko dai ya auku ko kuma yana tunanin aukuwarsa nan gaba ko yana tsammanin zai auku wato ko dai ya auku ko ku a'a nan gaba yana sa wato sa tsammanin aukuwarsa ko kuma a'a kwakwalwarsa tana gaya masa cewa abin da zai auku kuma ba da kyau to wannan damuwar da zai shiga ta wannan abin da ya same shi ko yake tunanin ya zai same shi wanda shi suke cewa algham kamar da shi Abu Hilal al-Askari ya faɗa ya kirawo shi cewa ma'anan yanqabidul qalb yanqabidul qalbu ma'ahu wa yakunu li wuqu'i dararin قد كان أو توقع ضرر يكون أو أو يتوهم أو يتوهمه sai kuma alhuzun alhuzun shine yayin da alghammu yayi tsanani idan ya tsananta to shine yake zama alhuzun kaga baƙin ciki ne idan ya tsananta ko bacin rai ne idan ya tsananta to ne ake cewa alhuzun wato ya kai wani mataki wanda zai sanya mutum cikin galari kalmar alhuzun sun ɗauko ta ne daga al'ardul hazan shine alghalidu salm ƙasar da take mai tsandauri mai tauri ita ce suke cewa alhazan akasin asahal take jigawa wadda ba mai ba wacce take tsaura ba shi daga nan suka samu kalmar alhuzun alkar shi mataki ne na tsanantar algam kaga algam tsananin alhuzun shi yake zama algam abin alhuzun tsananin algam yake zama alhuzun to alkar kuma tsananin ah, alhuzun shi yake zama kuma alkar saboda kaga dukkaninsu sun yi tarayya akan bacin rai sai dai kalmomin ana amfani da su kowanne gwargwadon yadda wannan bacin rai ya tsananta ko bakin cikin ya tsananta tun daga damuwa har ya zama bacin rai har ya zama bacin rai mai tsanani har ya zama bacin rai mai tsananin gaske ya zama bacin rai mai tsananin gaske shine alkaru ah, ibn al-qayyim a cikin kitab ad-da'u dawa ya faɗi bambanci tsakanin alhammu da kuma alhuzun inda yake cewa shi alhammu shi ne damuwa akan wani abin da zai cutar da kai nan gaba da yake tsammanin zai faru to kana tunanin abin zai iya faruwa wanda zai tare maka da hankali to wannan damuwar ita ce alham alhuzun kuma kaga alhammu ma yustaqbal kenan alhuzn kuma shine ma ma abin abinda ya riga ya wuce wani abu ne na bacin rai na rashin na damuwa ya samu mutum ya riga ya wuce to abinda yake yi a lokacin na yake ji a lokacin na damuwa shi ake kira alhuzn saboda kaga shi ya bambance su ne bi itibaril zaman duba da lokaci abinda ya riga ya wuce abinda ake tsammanin faruwarsa ake cikin dardar da damuwa kan zai faru shine alham sannan shi kuma alhuzun shine abin da ya riga ya wuce wanda ya jefa mutum cikin damuwa wannan shine bambancin da bambancin bambancin da ibn al-qayyim ya ambata a cikin littafin sa da'u wa dawa a rayuwar dan adam a nan duniya dole za ta yi cikaro da damuwa da bakin ciki ba yadda za a yi mutum ya fara rayuwarsa har ya kare har ya koma ga Allah bai yi bakin ciki ba sai dai idan daman can bai zama wato ya mallaki hankalinsa ba amma inda har ya mallaki hankalinsa ya san daɗi ya san rashin daɗi to za a ga alamar farin ciki tare da shi wani lokaci za a ga kuma alamar bakin ciki tare da shi wani lokaci shi kansa zai san da haka wannan rayuwar duniya haka ta gada kuma ɗan adam ba zai bar wannan ba sai lokacin da ya shiga aljanna lokacin da ‘yan aljanna za su ce alhamdulillahi lazi azhaba an alhazan inna rabbi la ghafurur shakur ce godiya ta tabbata ga Allah bayan ‘yan aljanna sun shiga aljanna godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da damuwa shi kaga bai da za a rabu da damuwa matukar ana da rai in in yau kana jin daɗi gobe za ka zo kuma ka ji ba daɗi ba ɗan adam ba zai rabu da wannan ba kuma duk matsayin mutum ba wai wani rashin ko imani ko rashin nagarta ce za ta sa mutum ya ji bakin ciki ba duk matsayin mutum duk girmansa duk darajarsa duk martabarsa duk kusancinsa ga Allah Wani subhanahu wataala na iya jarrabarsa da wannan da wannan bakin ciki a wasu lokuta sai dai kawai bambanci tsakanin mumini da wanda ba mumini ba shine abinda bakin cikin zai ja shi gare shi idan mumini ne bakin cikinsa da damuwarsa ba za ta kai shi ga halaka kansa ba amma wanda yake kafiri ko wanda bai san Allah ba ko wanda ya manta Allah to babu abin da bakin cikin nan ba zai iya kai shi gare shi ba har zai iya kai shi ma ga da halin kansa kamar da muka kike gani annabawa kansu Allah ya gaya mana cewa yana jarraba su da damuwa da bakin ciki wasu lokuta saboda wasu dalilai annabi yaqub alaihi salam kissarsa da lokacin da ya rasa ɗansa da ya fi so shine annabi yusuf alaihi salam Allah subhanahu wataala ya sanya masa wannan damuwa wacce jima a cikin ta har sai da lokacin da Allah subhanahu wataala ya bayyana masa annabi Yusuf alaihi salam wa tawalla anhum wa ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn wa huwa kadhib Allah ce wata tawalla anhum ya juya ya rabu da 'ya'yan nasa waɗanda suke suka kawo suka jaza masa wannan tashin hankali ya juya baya ya kyale su qala ya asafa ala yusuf ce ina matukar takaici da bakin cikin rashin yusuf wa biyaddat aynahu idanunsa suka yi fari fat wato alamar wato har saboda yawan kuka har ya makanci baya gani min alhuzni saboda bacin rai wa huwa kadhib yana makare da bacin rai a zuciyarsa har yake cewa inna ma ashku basi wa huzni ila Allah ina kai kukan damuwata da bakin ciki na zuwa ga Allah subhanahu wataala annabi Musa alayhi salam Allah ya gaya mana cewa ya kubutar da shi daga damuwa jaina ka min al-ghammi wa fatannaka futuna muka kubutar da kai daga damuwa damuwar da ya shiga musamman lokacin da ya ga ya kashe kibbiyin nan wannan dan gidan fir'auna da ya samu suna fada da bai isra'ili garin ya raba su ya naushi wannan bakin ɗaya har ya kashe shi wannan damuwa ya shiga damuwa kwarai da gaske a kan wannan saboda bai yi niyyar kisa ba amma ga shi kisa ya faru Shin ne Allah subhanahu wataala ce wannan jai na al alhammi muka kubutar da kai daga wannan bacin rai da ka fada ciki Allah ya tsirar da shi daga fir'auna kuma ya fi masa wannan laifi da yayi haka nan Allah subhanahu wataala ya gaya mana lokacin da ya dawo bayan ya tafi ganawa da ubangijinsa na kwana arba'in da za a ba shi littafin a taura ya bar banu isra'il tare da ɗanwansa haruna da ya dawo bayan kwana arba'in sai ya zo sami suna bautar ɗan mariki babu shakka dole abin ya masa ciwo kwarai da gaske mutanen da ya tserar da su daga babban makiyinsu wani hamshakin azalimi ya kubutar da su ya dora su akan tauhidi kwana 40 rak da ya baya cikin su har sun koma bautar dan maraki shine Allah subhanahu wataala ya ce wala ma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa ala bi'sa ma khalaftum ba ba'd to lokacin da Musa ya dawo Allah ce eh, lokacin da Musa ya dawo a fusace yana cike da bakin ciki ghadbana asifa a fusace yana cike da bakin ciki kaga Allah ya sifanta shi ya sifanta shi da wannan sifa ta damuwa da bakin cikin da ya same shi hakanan annabi ruta alaihi salam lokacin da mala'iku suka zo masa gidansa da niyyar su gaya masa cewa Allah zai halaka alƙaryarsa saboda al'ummarsa saboda sun ƙi imani da shi sun ƙi barin abin da suke yi ganinsu bai kuma san mala'iku ba ne ga su da sifa kyakkyawa mutane kyawawa sun shigo cikin wani alƙarya a matsayin baƙi babu shakka mutanensu da ya san su da neman maza babu shakka za su jefa cikin damuwa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa a wannan lokacin annabi Lut ya damu kwarai da gaske ya shiga damuwa walamma an ja'at rusuluna lutan sai bihim wa daqa bihim dhar'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabin Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa yayin da manzanni suka zo wa lutu alaihi salam si abihim wato ran shi ya hankalin shi ya tashi daga nan su wadaka bihim zar'a ya shiga takuruwa ya shiga matsuwa sosai da suka ga damuwarsa sai suka ce la takhaf wa la tahzan kakka ji tsoro kada kuma kai bakin ciki kaga ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi da wannan bakin ciki hakanan annabi yunus alaihissalam kissarsa bayan ya baro mutanensa ya yi fushi ganin yadda ya yake ta kokarin ya jawo su zuwa ga hanyar allah suna ta bauɗewa suna ta bujirewa ya yi fushi ya basu ya zo kuma allah ya jarrabe shi kifi ya haɗe shi shi ne ubangiji wata ala ya gaya mana ya ansa masa addu'a ya kubutar da shi daga damuwa fasta jabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al fasta jabna lahu sai muka ansa masa addu'ar da yayi sai muka kubutar da shi daga damuwa daga bakin ciki da ya fada ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ayoyin alqur'ani suna nan da yawa da suka nuna irin damuwar da ya ta shiga a dalilin mutanansa dalilin qurayshawa wanda yake tafafutukar yadda zai jawo su idan hankalinsu zuwa ga kadaita Allah subhanahu wata'ala da barin bautar gumaka amma suna ta bijire masa har ma suka kai ga fara gallaza masa shi da mutanensa bayan sun ki imani kuma sun hana waɗanda za su yi imani su yi imani da wannan damuwar Allah subhanahu ala ya ta gaya mana ita cewa abinda suke yi ɗin da yana damunsa qad alamu. innahu la yahzunuka alladhi yaqulun lakinnahum la yukadzibunaka walakinna la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati llahi yajhadun Allah ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun da tabbas muna sane cewa abinda suke faɗa suke gaya maka ce mawaki su ce boka wannan yana bata maka rai yana sa ka damuwa لا يحزنك الذي يقولون شكرنا ساك هو ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا أعيوه إذا داما سنجا يوانا شاء النبي صلى الله عليه وسلم يا إتاد أمواد إرم وقنقنون يتجي daga wajen ƙuraishawa wala ya yahzunka ƙauluhu wala kad na'lamu annaka yadhiqu ma ya kolo? muna sane da cewa rijinka yana samun ƙunci sosai da abinda suke fada wato maganganun da suke fada yana sa ka rika jin ƙunci a ƙirjinka. wala ta tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma kuro kada ka damu da su kada kuma ka zama cikin ƙunci. game da abinda suke kullawa suke kullawa na makirce-makirce haka Allah subhanahu wataala ya talallashin annabi sallallahu alaihi wasallam wala allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illa yu'minu bi hadha alhadith asafa zaka kashe kanka ne saboda sun yin imani da wannan alqur'ani da kazo musu da su dan bakin cikin da kake ki to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ayoyi da dama su tabbatar da wannan cewa Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da wannan abu na bakin ciki haka nan mutanen kirki da dama ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya jarrabe su da wannan bakin ciki ummu Musa mahaifiyar annabi Musa alayhi salam lokacin da ta haife shi aka ce da ita ta sashi a cikin a cikin akwati ta jefa shi a cikin ruwa yana jariri domin ya samu ya kubuta bayan ta jefa shi ta dan shiga damuwa da Allah yake sifanta damuwa ce in kadat la tubdi bihi laula arbatna ala qalbiha li takuna min al-mu'minin ce kiris ta maje ta ta bayyana shi ta tura asirin ma ba dan mun daure zuciyarta ba da yarda da yakini da cewa Allah ya mata alkawari kuma zai cika mata wannan alkawari amma ta shiga damuwa shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ce faradannahu ila ummihi kai taqarra aynuha wala tahzana muka dawo mata da shi don ta yi farin ciki kuma ta daina bakin ciki kaga Allah ya gaya mana cewa ya jarrabe ta da wannan ah, ummu isa maryam a.s. ta ma haka lokacin da ta samu cikin annabi isa a.s. ta shiga taraddadi da zullubi irin yadda mutanenta za su kalle ta da irin maganganun da za ta ci da har ta zo ta zauna a ƙarƙashin taciya tana tunanin ma ina ma ina ma ita ba Allah bai ma halicce ta ba ina ma ta mutu fanadaha min min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ƙarƙashin ta kirawo ta cewa kada ta yi bakin ciki la tahzani kada kai ta yi bakin ciki kan ci ala rafuki ta hata kisariya wajen ya sanya miki ruwa mai gudana a ƙarƙashinki allah ya gaya mana sai na abubakar siddiqu wa zai umma lokacin da yake tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kogo a lokacin da ƙorashawa suka bi su suna ƙoƙarin yadda za su kama su sun sanya diya mai tsoka ga dukkan wanda ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da rai ko batacci ko ya kasa da baka da rai ko a mace sanyar diyar diyar raƙumi 100 masu san abin duniya suka bazama kowa yana so ya samu ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ko abubakar ya samu wannan har suka zo kusa da kogon da abubakar da annabi sallallahu alaihi wasallam suke ciki abubakar hankalinsa ya tashi ya shiga damuwa ganin cewa akwai yiwuwar su gansu tunda su suna ganin su Allah ya gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar masa da hankali zai kula da sahibi la tahzan inna Allaha ma'ana kada ka damu Allah yana tare da mu kaga la tahzan yana cewa yayi damu a lokacin yayi bakin ciki sosai aka nan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama su ma Allah ya gaya mana cewa ya su da damuwa da bakin ciki a wasu lokuta ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعنهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون da idan aka zo za fita yaki su ba su da abin da za su hau ba su da abin hawa annabi kuma ya yafe wa duk wanda ba zai bai da abin hawa ko bai da wanda zai bashi aro ko bashi sadaka to in suka zo aka ce babu abin hawa kuma babu wanda zai taimaka muku da abin hawa sai su juya suna ta bakin ciki suna ta kuka saboda mai saboda ba su da abin da za su bayar ko kuma za su sayi abin hawa su bi annabi sallallahu alaihi wa sallam a yakin uhud Allah subhanahu wataala ya gaya mana sunna anzala alaikum min ba'da al-ghammi amanatan nu'asa eh. ire-iren waɗannan da yawa suna faruwa Allah subhanahu wataala yakan sa wa dan adam da shi kaga babu wani wanda ya fi karfin ya shiga cikin damuwa ta damuwa wannan ba ita ce take nuna cewa mutum ya samu na kasa ba wato ta waya ba a gurin Allah dan ya samu kansa cikin damuwa kuma ya damu da annabawa sun samu kansu cikin damuwa salihan bayi sun samu kansu cikin damuwa kuma da wani ce jibilla ce da ita Allah ya halicci ɗan adam mashair ne da kasan farin ciki haka shi mabakin bakin ciki ke yadda za ka yi farin ciki haka za ka yi bakin ciki so waɗanda abubuwa duk ba abin da za su tawaye mutum ba wani lokaci a lokaci ɗaya mutum zai iya shiga farin ciki ya da ya shiga bakin ciki ko ya shiga bakin ciki ya shiga farin ciki a lokaci ɗaya gwargwadon abin da ya bujuro masa muna tuna kissar annabi sallallahu alaihi wa sallama da yasa fatima kamar yadda bukhari ya rawaito da wadansa yayin da aisha radiyallahu ta'ala ana take cewa wata rana muna zaune mu matan annabi sallallahu alaihi wasallam mu duka mun hadu a gabansa sallallahu alaihi wasallama idh ja'at fatima tamshi la la tukhti mishiyatuha mishiyata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga fatima ta shigo tana tafiya da kaga tafiyar ta kaga tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu bambanci injina na aisha tafiyar ta bata kuskure tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam farahaba biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala marhaban bi ibnati nabi sallallahu ya mata maraba ce maraba da yata fa aq'adaha an yaminiha wa an yasariha ya zaunar da ita a damansa ko a aisha ta ce fasarraha sai nabi ya gaya mata wata magana ya rada mata wata magana sai ya ga ta fashe da ثم سارها ثانية فضحكت sai kuma yi mata rada sai kuma ta fashe da dariya lokaci guda ga ta yi kuka kuma lokaci guda kuma ta yi dariya har ma sai da tuna aisha ta bi ta take cewa azamtu alaiki azamtu alaiki min haqqi min haqq min haqq min mali min mali alaiki min haqqin lama akhbartini mimma dhahikti wa mimma bakaiti take cewa ina haɗa ki da Allah saboda haƙƙin na da yake kanki sai kin gaya mu me yasa ki kuka me sa ki dariya sai Fatima radiyallahu ta'ala anha tace da ita wallahi la ufshi sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba zan bayyana sirrin manzon Allah inda yana so ku ji ba sai faɗa da ƙarfi ba ai duk suna zaune mutum da bai so ya faɗa da ƙarfi ba ya faɗa min da gani sai shi kuma ki zo ki ce gaya miki ce wala ba zan gaya miki ba to sai bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi wafati sai aisha ba ta manta da kissar ba za ta ki dawowa ta ce to ina rai haɗa ki da Allah da kuma haƙƙin da ke tsakanina da ke da matar mahaifinta ne duk da dai faɗi mata girmeta amma dai tana da haƙƙi ita uwa ce ta ce to sai kin gaya mu ta ce amma al'an fana amma yanzu zan iya gaya da tun da matsala ya ya ta koma ga Allah shi da farko ya faɗa mun cewa mala'ika jibrilu yana zuwa masa duk shekara suna bitar alƙur'ani a azumi amma yace wannan shekarar ya zo masa sau biyu ya ce abinda nake tsammani ajali jarida ne mazu da jin haka sai fatima ta fashe da kuka sai a sallallahu alaihi da ya ga damuwarta ce falamma ra'a jazai da ya ga damuwata sai ya sake ce mun ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'il nisa'il alamin ko nisa'i ahli janna fa ce ba za ki ba zai ba za ki gamsu ba ki zama ke ce shugaban matan aljanna ko matan duniya sai wannan ya sa ta dariya a ruwayar muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma tardaina an takuni a ahli lihuqan bin ba za ki so ki zama kici za ki riga kowa haɗuwa da ni ba shi ne wannan sai ba ta sha'awa sai ta yi dariya to shahid a lokaci guda mutum na iya yin farin ciki kuma yana yin bakin ciki a lokaci abubuwa da dama sukan sa mutum ya yi farin ciki wato ya bakin ciki ya shiga damuwa wanda abu ne wanda an san su mafi babban abin da mutane ba su sani ba ko kuma da yawa ba su sani ba shi ne yawan zunubai da sabon Allah sukan sa wa mutum damuwa za ka samu yana da komai da ake bukata na rayuwar dan duniya amma kuma cikin yana fama da cutar damuwa za a je a duba a gaba abin da ya rasa da ci da sha da mahalli da komai yana aiki watakila yana samun gwaban albashi amma kuma kullum fuskarsa ba fara yana cikin damuwa baya son ganin jama'a baya son a yi masa magana baya son kula kowa to in kaga irin wannan zunubi da saban Allah zunubi da saban Allah shi yake haifar da wannan alka'aba da al-iktiab shi ya za ga kasashen yamma wanda ake ganin su suka su ne suka ci gaba shi gaban mai haƙa rijiya suka ci gaba kuma ake ganin cewa suna da dukiya suna da kuɗi suna jin daɗi amma cikin damuwa suke mu a nan da duk talaucinmu da duk damuwarmu mun fi su fara'a mun fi su jin daɗi mun fi su wani daga cikin uwa da suke da ke zaune a belgium yake ce mun wani lokaci tura da hatan bayan da suke yi shi bakar fata ne uwansa bakar fata yin afirka suna can suna dan aikace-aikacensa haka suna dan samu abinda bai taka kara karya ba in ka hada da abinda su turan suke samu masu manya-manyan mukamai da kamfanoni da waye shi ba ko ne ya ce amma sai su rika tambayar mu cewa kuwai wani abu kuke samu ne muka kullum sai muka kuna ta dariya kuna ta barbushi kuna ta fara saboda kullum ka kalli fuskar su da baci take saboda suka zo wucewa sai su da ana ta hira to bature sai kwana sai kwana kwana uku hudu biyar ba wanda ya kira shi a wayarsa kai talautin talaucinka za ka yi kowannan kowannan ya isa ya sa mutum damuwa ba wani ruwan kowa da kai da ka ba ka kula kai ma ba ka kula kowa ba shi yasa za ga a yadda suke faɗa cewa babu ƙasashen da suka fi kashe kawunansu su yi su irin scandinavian countries wanda su ake ganin su hatta a cikin kasashen turai din sun kowa arziki amma kuma wato ƙaramin lissafi na masu kashe kansu da kansu a kasashen ya fi ko'ina yawa haka sai ka ga mutum wani yana faɗa mana cewa za ga wani wani da suka yi makaranta da shi a helicopter ma ake kashe makaranta ƙarewar gata da helicopter ake sauke shi ya shiga aji amma kawai suka ji labarin ya kashe kansa kawai ya sha wata guba ya mutu saboda haka ba komai za ka fassara wannan ba illa a zunub wa sayyat wani kufur wa zunubai da kafirci da bata da yi riga ya mamaye zuciya saboda haka ba za ta samu inshirahi ba za ta samu yawon kirji ba ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يسعد في السماء هناك الذنوب والمعاصي saban Allah yana قادت da تعالى tare قادت mutum انشكي gadar da أيد أيد a tare آه، hukumar lafiya ta duniya who abinda suka faɗa na lissafin waɗanda suke fama da cutar damuwa sai a wajen mutum miliyan 350 a duniya da suke fama da cutar damuwa kuma yawancinsu suna ƙasashen turawa yawancinsu a galibinsu ba a nan ƙasashenmu na na afirka kasashe da ake ganin muna fama da yunwa da talauci da waye da cututtuka a su can dai masu arzikin arziki su suka fi kowa kuma damuwa shi sa asibitocin da suke magance irin wannan kai yawa to wadda lissafin ma da su su WHO suka faɗa bai kai wato adadin ba su iya ba da adadin duka ba da wannan na waɗanda suka je asibiti ne har aka rubuta su aka yi sa su shi suka iya faɗa amma akwai da yawa waɗanda ba a san suna cikin damuwar wasu kai kansu asibiti ba bare har a iya tabbatar musu da wannan cuta ba haka bin Allah subhanahu Ta'ala yakan sa farin ciki yakan sa mutum farin ciki da nutsuwa da kwanciyar hankali gane daga cikin abubuwan da sukan jawo damuwa tsari rikice-rikice na zamantakewar iyali to rikicin miji da mata ko rikici na uba da 'ya'ya wani abu ne da ya shafi family yana daga cikin abubuwan da suke haddasa damuwa a cikin wato zukata Haka nan, matsaloli na lafiya wanda za a ga saboda rashin lafiya da yake fama da ita zai sa masa damuwa da ɓacin rai ko da yaushe hakanan matsaloli na tattalin arziki kuma suna haddasa irin wannan wani ba su suka sun yi masa yawa ya rasa yadda zai iya warware su ba kuma masu basu sukan sassako shi gaba wannan damuwar wannan matsalar ta tattalin arziki ta kan jefa cikin damuwa sau tari hakanan wato mutum ya tsinci kansa an ci amanarsa ko an yaurare shi ko an halince shi musamman ba ga wanda baya tsammanin zai masa da yakan haddasa damuwa da bakin ciki cewa zulmu zawil qurba ashaddu mazazatan ala an-nafs min waqi' hisab al-muhannad to da gara a daga a daga takobi a sare shi da wani nashi na kusa ya cuce shi haka na mutuwar wani ko rashin lafiyarsa wanda yake da matsayi sosai a zuciya shi ma yakan sha mutum ya shiga damuwa hakanan rabuwa da iyali ko saboda tafiya ko saboda wani dalili shi ma yakan jefa mutane cikin damuwa lokaci aiki ya muku mutum yawa kuma mutum ya kasa yadda zai yi ya iya yin ayyukan nan a lokacinsa shi kansa yakan zawo mutane damuwa haka na rashin dogaro ga Allah shi ba yana jawo mutum ya shiga cikin damuwa ko da yaushe waɗanda suna cikin asbab da suke jawo damuwa ah, idan damuwa ta yi tsanani tare da mutum ta kan sa masa matsaloli da yawa ta sa shi ya kasa cin abinci abincin ba ya daina jin daɗinsa wanda kuma zai shiga cikin wani yanayi na rashin bacci ko ƙarancin bacci saboda damuwa da wani zai sa shi ya zaɓi al'uzla ba ya san shiga jama'a ba ya san hulɗa da kowa saboda baƙin ciki da damuwa hakanan damuwa ta kan iya haifarwa da mutum ya rasa kusarinsa saboda bai ci ba bai yi bacci ba saboda ka lafiyarsa za ta samun matsala ƙarshe za ka ya rasa kuzari rika zabgewa rika zabgewa a rasa menene dalili shi dai ba gashi ba shi da sha ya rasa ba amma kuma gashi yana ta zabgewa saboda saboda damuwa to wannan ne sa musulunci ya dauki ya bawa wannan gaba muhimmanci yadda za mutum zai kokari ya ga ya kare kansa ko ya nemi Allah daga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zo hadisin Anas malik na cikin sahihai annabi sallallahu alaihi yana yawan neman tsarin Allah subhanahu wataala daga daga damuwa da bakin ciki wai hadisin Anas ke cewa ya tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin da annabi ya cewa Abu Talha ya kawo masa wani wanda za su yi tafiya tare yana masa hidima sai ya kawo masa Anas ce ga Anas na annabi sallallahu alaihi ya dauke shi a bayan a bayan abun hawansa ana sai ke cewa sai na kula abinda annabi ya fi faɗa na addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wa dala'i ad-dayn wa ghalabati al-rijal daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman tsari da su na farkon su shine al-hamm wal hazan damuwa da bakin ciki yana addu'a yana cewa Allah ka tsare ni daga damuwa da bakin ciki kaga ashe wani abu ne wanda bawa ya kamata ya rika neman Allah subhanahu wataala ya shiga wato ya masa shamaki da shi hanyoyi da dama ubangiji subhanahu wataala ya ya nuna wa al'ummar musulmi yadda zai kare kansa ko kuma yadda zai magance wa kansa bakin ciki da damuwa na wani abu ne dole ne same shi kamar rashin lafiya ce wanda wannan hanyoyi da musulunci ya fata ta fi dukkan wadansu asibitoci da za ka je gowar wani kowace asibitoci asibiti za ka je a duniya ba ta ba ka irin wani da musulunci ya baka ba in ka je can bai wuce haɗa mutum da ƙwayoyi ba da ta haɗiya da ya shanye bakin ciki ya dawo eh? Dama muhaddi'ad ne suna ba da relief ne kawai haka daga aikinsu ya kare ko kuma a wanda ya sayo su ya gama sha shi kira kuma damuwar sai ta dawo ga wanda zai ji damuwa ya sha giya ko ya sha wani amfani ina sakinsa kuma abin da yake ciki watakila ma sai ya danganka fiye da yadda da yake ji amma musulunci yana baka magani ne da zai magance maka damuwa musamman ma idan har ta kai a matsayi na rashin lafiya da mataki ne kai matakin da za zama mataki na rashin lafiya musulunci yana yana warkar da wannan cikin sauki ban abu mutum ya yarda arrida arrida bi qada'illah sai zama yana da yarda da hukuncin da Allah ya hukunta masa kullai kullun na illa ma kataba Allah lana sai ci ba abinda zai same shi abinda Allah ya rubuta masa wa ma asabaka lam yakul yukhti'aka wa ma akhfa'aka lam yakul yusibaka abinda duk kaga ya same ka damar sai ya same ka abinda kuma bai same ka wato damar dama ba zai same ka imani da wannan ya ji yadda cewa abinda Allah subhanahu wataala ya rubuta masa shi ne zai faru da shi ba ya da yadda zai iya kauce wa kaddarar Allah shi kansa yana rage wa mutum shiga damuwa cewa wani ita ce kaddararsa raditu billahi rabban wa islami dinan wa muhammadin rasulan tun ya yadda da wannan hakanan alqana'a wato wadatar zuci wadatar zuci abinda Allah subhanahu wataala ya baka ka ji ya wadace ka ko da kuwa kaɗan ne ba mai yawa ba wadda ita ce wadata laisal gina bi kasratil ardi walakin al-gina gina nafs kamar da yake cikin sayo muslim yake cewa ba yawan kadarori shine wadata ba wadata shine wadatar zuciya domin idan ka sawa zuciyar ka kwaɗayin wani abu kuma aka zo abin nan ya samuwa to shine sai a shiga damuwa to amma idan ka gaya wa zuciyarka cewa ba lalle ne dole wani abu ba ba ka ɗauka ka ɗora a ka ba sun haka sai ka rayu cikin kwanciyar hankali ba ku je ka cikin damuwa da wulaƙanci ba ah, imamu shafi'i yana cewa amittu matami'i fa arahtu nafsi fa inna an-nafsa in tahun na kashe dukkan wani kwaɗayi da yake zuciyata na murkushe shi saboda ka sai na hutar da kaina domin zuciya ko rai idan yana kwaɗayin wani abu to nan ne yake fada cikin wulaƙanci to shi ya kashe ya kashe wannan daga cikin abin da yake kawar da damuwa magance wa mutum damuwarsa akwai ambatan Allah ambatan Allah sawa'un ambatan Allah da zikiri ko kuma ambatan Allah na sallah a sallah Allah subhanahu wataala yana cewa wala na tan'alam annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun da bihamdi rabbika wa kun wa sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin wannan wasfa ce ta magani ne da Allah subhanahu wataala ya sifanta na damuwa damuwa da za ta kai kirjin mutum ya rika kuntata saboda abin da zai gani ko ya shiga ko ya same shi Allah ya ce walakan na'lamu tabbas mun sani naka ya zai kusa duruka bima yaquluna abin da suke gaya maka yana sa kirjin ka yi ta ƙunci yana sa ka cikin damuwa sai Allah ya gaya masa magani fasabbih bihamdi rabbika ka rika tasbihi kana gode wa ubangiji subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah wa kun min as-sajid ka zama tare da masallata an kiran sallah yi sallah shi da tafi masallaci yi sallah da ka tashi da daddare ka yi sallolin nafil wa abud rabbaka ci gaba da bautar ka hatta ya ce ka yakin har mutuwa ta zo maka wannan idan ka lizimci wannan to duk wani abu da zai zo na damuwa zai zo maka da sauki ba zai kai ga matakin da za ka takwaru ba har ka kasa abin nan al'amalu salih aiki na kwarai tun ya zama a rayuwarsa yana kokarin yaga cewa ya aikata abin da yake alkhairi ne da kansa da waninsa ka kula duk sanda kai wani aikin alkhairi sai ka ji wata walwala a zuciyarka wanda za a ci ta duk sanda za ka yi wani aikin alkhairi ko azumi kai ka kai kai buɗe baki sai ka ji wani farin ciki na musamman haka na in samu kai cikin dare ka tashi kai wasu salloli sannan ka koma ka kwanta a yinin sai ka ji ka daban to ballantana kuma kai wata ibada wacce ke ta ta'adda kaga ka taimaka ma wani da yake cikin bukatar taimako ko ke cikin damuwa ko ke cikin mata kaga cewa a dalilin ka ya murmushi ya jima cikin yana zubar da hawaye a dalilin ka kasa shi murmushi wannan zai sa maka kai kuma farin ciki ne a zuciya haka al'amalu salih yana daga cikin abin da yake sa mutum ya tashi cikin nishadi cikin a mun karanta a nan ibn qayyim yana gaya mana cewa malaminsa ibn taymiya yake zuwa ya same shi da safe yana ta tasbihi inda yake inda ya eh, abin nan har yake ce masa ibn taymiya yake cewa wannan hadhihi ghadwati illa ma taqadda ci wannan shine karin kumullo na idan ban yi shi ba to gaba daya ayi rubutu da dadi ba ana wannan ibadar ita take sa masa karsashi take sa masa kazar-kazar a irin da zai zaka ga cewa yayi wani abu wannan fasili na goma sha bakwai azkar ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar waɗanda suna taimakawa wajen kawarwa da mutum damuwa ya fita daga cikin damuwarsa da yake ciki ce fi sahihain an ibn abbas anna rasulullahi ko lokaci anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana yaqulu inda al-karbi la ilaha inda allah al-azim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم هذا cikin sahihaini hadisi bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kulu indal karbi yana faɗa lokacin da yake cikin damuwa yana cewa la ilaha illallah al al halim babu abin bauta da gaskiya sai Allah mai girma ko mai haƙuri la ilaha illallah rabbul arshil azim babu abin bauta da gaskiya sai Allah ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim la ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah ubangijin sammai wa ubangijin ƙasa ubangijin al'arshi mai girma wato wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin sayar bukhari da muslim ya kasance yana yin ta zikiri ne kuma addu'a ce za mu gani a wata wayar abdullahi dan abbas cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya inda al-karbi ya kira abin addu'a ce annabi sallallahu yana yin addu'a yana wannan addu'a idan yana cikin damuwa hakanan a wajen muslim kana rasulullah yad'u bihinna wa yaquluhunna inda al-karbi annabi yana yin addu'a da su da waɗannan kalmomi kuma yana faɗa su lokacin damuwarsa a cikin sayi muslim ruwayar wannan hadisi ta hanyar yusuf ibn abdullah ibn al-harith daga abil daga abdullahi dan abbas yake cewa kana idza hazabahu amrun annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani al'amari ya taso masa gadangadan ko ya tsananta gare shi wato idan ya shiga cikin wata damuwa ko wani abu ya taso masa mai tsanani ko mai abin mai wahalar gaske to annabi yakan faɗi wani addu'a a nan za mu ga a waɗannan ruwayoyi an kira abin addu'a tare da cewa muka dubi lafazin babu addu'a cikin ta hailalace da zikiri an da yaban Allah hana wata'ala amma an kira shi addu'a tabari yana cewa wannan zai iya daukan ma'ana wato zai iya daukan ma'ana biyu an kira su an kira waɗannan lafuzza da suna addu'a ko don ana nufin cewa ka gabatar da su yayin da za ka yi addu'a idan za ka roƙi Allah wani abu ko wata damuwa da ka shiga ciki ke son Allah ya yi maka to kafin ka addu'ar ka, to ka fara da waɗannan lafuzza shi yasa aka kira wasu addu'a ci tana yi wa ya ɗauki wannan ma'anar ce musamman ma idan muka fahimci cewa a wata wayar ya zo da cewa sun ya sannan ya yi addu'a wato kenan ya nuna cinan shimfiɗa yake yi da waɗannan zikiri sannan daga baya kuma sai ya yi addu'a ibn Hajar yana cewa haka ne ya zo a wajen mustahar jina abi awana shi ma ya zo da irin wani lafazi domin a ƙarshensa shi ma ya zo da cewa kana iza hazaba ho amrun sai ya faɗi wannan addu'a a ƙarshe sai ya ce mada'a. da'a to in ya faɗi wannan zikiri sai kuma ya yi addu'a kenan wannan zikiri shimfiɗa ce ta addu'ar da mutum zai yi daga baya wacce yake da bukata imamu tabari yana cewa abinda zai ƙara ƙarfafar wannan ma'anar shi ne abinda aka ruwaito daga ibrahim ibrahim naka'i ibrahim naka'i wanda daga cikin tabi'ai yana cewa idan mutum ya fara sa da yabo idan bada ar-rajulu bithana'i 'ala alallahi qabla ad-du'a ustujiba idan ya fara da yabo da yi wa Allah subhanahu wataala kirari kafin addu'a sai a ansa addu'arsa yace fa idan bada bid-du'a qabla ath-thana'i kana 'ala ar-raja' amma idan addu'ar ya fara kafin ya yi wa Allah kirari to yana nan 'ala raja ko a ansa ko ba a ansa ba wato dai yana nan bisa fata wannan ma'ana ta farko da tsabari ya faɗa kenan ma'ana ta biyu yana yiwa ta wannan karan kanta wato waɗannan azkar ɗin su kansu zama su addu'a domin Allah subhanahu wata'ala ya san abin da bawansa yake bukata a wajensa yayin da bawa yake karanta wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya san menene a ransa yace ce damuwarsa wani irin agaji yake nema a wajensa ko bai faɗa ba in yawa Allah kirari irin wannan to ubangiji wata ala zai ansa masa ya kuma biya masa bukatarsa saboda haka aka kira wasu addu'a saboda a matsayin addu'ar suke idan umayyat ibn abi salt da ya zo wajen abdullahi bin jud'an yana da bukata a wajensa sai yake cewa a azkuru hajati am qad kafani haya'uka inna shimatakal haya'u idza athna 'alayka al-mar'u yawman kafahu min ta'arrudika sana'u yake to azkuru hajati am qad kafani haya'uka yazo sa an san abdullahi bin jud'an wani hamshakin mai kudi ne mai wadata ne a jahiliya ya kasance yana fitar da dukiyarsa wajen taimakawa da ciyarwa da abubuwa dai mai yawa masu yawa mun sha magana a kansa a wasu majalisai haka eh, shi wani mawaƙi ne umar yatim na abisalt yake yabansa in ya zo wajensa neman bukata ito kuro hajjati an tsarkafa ne haya'uka kunyar kada wato na faɗa maka bukata ta kuku kunyar kada nake ji ta ishe domin kai ma ɗabi'ar ka ce kunya ina shi mata kalhaya'u ya ce idan asna alaikal mar'u man, idan mutum ya zo wata rana ya yabe ka ka fahu min taro da ka sana'u wannan yaban da ya maka ya isa ba sai ya ce ga abin da yake so tunda har ya yi maka kirari to wannan idan ya kasance mu'amalatul makhluqi fa kaifa bi mu'amalatul idan haka makhluqi yake da irin wannan mu'amala to ina kuma ga Allah mahalicci wanda la ahada ahabu ilaihi thana min Allah ta'ala ba wani wanda yake son yabo da kirari kamar Allah saboda haka ne ma yake yi wa kansa da kansa kirari shi yasa Sufyan al-Thawri yace wa hadha makhluq nusiba ila al-karami iktafa bi-thana'i an as-su'ali fa kayfa bil-khaliq idan wanda mahluki ne aka ce aka nuna karamcin sa wannan ya sa ba sai an nuna ana da bukata ba ina kuma ga wanda yake mahalicci ah, abinda zai kara karfafar wannan ma'anar ta biyu shine abinda ya zo na hadisin da tirmidhi da nasa'i suka rawaito hadisin sa'ad ibn abi waqqas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da'awatu dhinnun idda wa huwa fi batn al-hut لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له النبي دعوة ذنون الدؤر النبي يونس ما أبو جنكيفي يا يندي الدؤر إتا ينا تشكين كيفي ce, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin babu abun bauta da gaskiya sai kai tsarki ya tabbata gare ka ni na kasance cikin azzalimai annabi yace fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun qat babu wani musulmi da zai yi addu'a ya roki Allah da ita da wannan addu'ar illasta stajaba lahu sai Allah ya ansa masa ce kaga duba kaga a cikin abinda da annabi yunus a.s. ya faɗa babu wani abu na roƙo tasbihi ne ga allah subhanahu ta'ala da hailala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin bai faɗi me yake so ba amma annabi ya kira ta me da'awa ya kira ta addu'a fa innahu lam yad'u biha shi kaga yaban Allah yayin da kake cikin wata bukata yi wa Allah kirari ka yabe shi shi kansa ana kiransa addu'a domin kana yin wannan ne da niyyar ubangiji subhanahu ta'ala ya baka ya biya maka bukatarka da kake da ita a wannan lokaci Gaya mana lokaci yayi za mu tsaya nan inda muka faɗa da dai Allah ba na kuskure Allah ya mana wa sallama ala Muhammadin wa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa